This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan la'asari a kan mitoci biyu wato mita 22 da mita 25. Masu jima'a jamhuriyar Nijar kam suna kama mu a gidajen rediyon su da yawa irin su amfani da fara da sanauniya da noma da dalol da niyya da ke birnin kwani. sai a duniyar gizo a wurare biyu na voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a barkanmu da wani Aliyu Mustapha na Sakwata ne tare da Ibrahim Alfa Ahmed a nan ɗakin mu watsa shirye-shirye da ke birnin Washington DC muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke. To Malam Ibrahim kanin labarai. To Aliyu rufe akasarin ayyukan gwamnatin tarayya ta Amurka da aka yi ya tilasta wa shugaba Barack Obama soke ziyarar biyu daga cikin kasashen Asiya da yake da niyyar rangadi. Kotun ban kadin manyan laifuka ta duniya ta sake koma ga shirar mataimakin shugaban kasar Kenya William Ruto bayan da ta jingine na dan wani lokaci domin ya koma kasarsa ya takali batun harin da aka kai kan wata kasuwa. Kwararru na kasashen waje a Damascus sun fara aiwatar da wani shirin da ba a taba gudanar da irinsa ba na sanya idanu kan lalata ta makamai masu guba a kasar sham to gaishe kamar ibrahim to bayan labaran duniya to aikin da aka ba mu shi ne a fito a tsare-tsaren yadda za a kira taro na al'ummar najeriya domin tattaunawa game da makomar kasa da inda ya kamata a shafi al'amura babban sakataren sabon kwamitin kiran babban taron kasar nan da shugaban najeriya kafa zai zo ya ba mu ƙarin haske kan aikin da aka ba su da yadda za su gudanar da shi za mu leka jamhuriyar nijar mu dalilin da yasa aka cire magajin garin birnin yamai babban magaji na garin yamai ya sa jingina garaji municipal har gidan da eh, yake ciki ana mu gani mataki ne da an dauka ba bisa kan ka'ida an gwada muna ne da mun ce mun fita bangaren iko. To sanan da yake wato kuma za mu tuntubi masana akan kudirin babban bankin Najeriya na hana shigowa da dala Amurka cikin Najeriya kuma da yake larba ce za mu kawo muku shirin himma amma duka sai bayan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum. rufe akasarin ayyukan gwamnatin tarayya ta amurka da aka yi ya tilasta wa shugaba barack obama soke ziyarar biyu daga cikin kasashen asiya da yake da niyyar rangadi a rana ta biyu da fara rufe ayyukan gwamnatin tarayya fadar white house ta ce mr obama zai soke ziyarar da niyyar kaiwa zuwa kasashen malaysia da philippines to amma kuma ana sa ran zai ziyarci indonesia da brunei zangonsa na farko a wannan rangadi domin ya halarci tarurrukan koli na kungiyoyin apec da kuma gabashin asiya daga jiya talata aka fara rufe ayyuka da ofisoshin gwamnatin tarayya nan amurka bayan da 'yan majalisar dokoki suka wuce wa'adin da ya kamata su amince da kasafin kuɗi na tarayya 'yan republican majalisar wakilan tarayya suna son su makala batun janye kuɗin aiwatarwa ko kuma dai jinkirta fara aiwatar da gagarumin shirin faɗaɗa ayyukan kiwon lafiya ga marasa galihu na shugaba obama ga duk wani ƙudurin yarda da kasafin kuɗin gudanar da ayyukan gwamnatin baki ɗaya dukkan matakan da majalisar wakilan ta ɗauka na cusa wannan batu cikin ƙudurin kasafin kuɗi majalisar dattijai wadda 'yan democrat suke jagorancinta tana sa kafa tana shurewa domin tilas ita ma dai sai ta amince da duk wani kudurin kasafin kuɗi kafin a mika shi ga shugaba ya sanya hannu ta zamo doka an dakatar da ma'aikatan gwamnatin tarayya su kusan miliyan ɗaya yanzu haka ba tare da albashi ba yayin da wuraren yawon shakatawa da buɗe ido ko wuraren tarihi na ƙasa da ofisoshin gwamnatin tarayya da dama suke rufe wata ƙuri'ar neman rayun jama'a wadda jami'ar quinnipiac ta wallafa a yau laraba ta nuna cewa kashi 72 daga cikin 100 na masu jefa ƙuri'a nan amurka suna yin adawa da rufe ayyukan gwamnatin tarayyar da aka yi kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya kuma ta sake komawa ga shari'ar mataimakin shugaban kasar kenya william ruto a bayan da ta kyale shi ya koma gida domin takalar mummunan harin da tsagera suka kai kan wata makekiyar kasuwar zamani a nairobi rutu da ya sake bayyana a cikin kotun yau laraba a birnin hague domin ci gaban shari'a da ake masa bisa tuhumar cin zarafin bal'adama an fara gudanar da wannan shari'a ne tun watan da ya shige inda masu gabatar da ita suka yi zargin cewa ruto ya kisa tashin hankalin kabilanci bayan zaben shugaban kasa na kenya na shekarar 2007 wanda aka yi tagardama a kan sakamakonsa da shi da mutumin da ake tuhumar su tare wato joshua sang jami'in wani gidan rediyo da sun musanta aikin aikata wannan laifin ha kuma a yau laraba kotun ta bayyana wata takardar sammacin kamo wani dan kasar kenya na daban wanda ake zargi da kokarin bayar da cin hanci ga mutanen da za su ba da shaida a kararrakin da kotun take shari'a su game da jami'an kasar kenya masu gabatar da kara sun ce walter osafiri barasa ya yi tayin biyan mutane kuɗi domin kada su ba da shaida a lokacin shari'a din kuma ana bukatar kama shi domin tabbatar da cewa bai kawo cikas ga ita shari'ar ba Labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kwararru na ƙasashen waje da ke damascus sun fara aiwatar da wani shirin da ba taba gudanar da irinsa ba kuma tare da goyon bayan majalisar ɗinkin duniya na sanya idanu kan lalata makamai masu guba na ƙasar sham ko syria yau laraba ƙwararru daga ƙungiyar haramta makamai masu guba ta duniya opcw a takaice wadda ke da hirkuta a ƙasar netherlands sun fito daga otal ɗin da suka sauka ciki a birnin damascus suka shiga motocin majalisar ɗinkin duniya domin gudanar da aikinsu na farko tun lokacin da suka isa ƙasar a jiya talata ba dai san inda suka dosa domin fara wannan aiki ba wannan tawaga ta hada da kwararru shatar na ƙungiyar ta opcw da wasu ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya su goma sha hudu kasar sham ta yi alkawarin ba da haɗin kai ga tawagar wadda kwamitin sul majalisar ɗinkin duniya ya amince da kafa ta a cikin watan da ya shige wannan shine karan farko da aka ɗora ma wannan ƙungiya ta opcw haƙƙin lalata ɗimbin makamai masu guba cikin wani takaitaccen wa'adi kuma a tsakiyar yakin basasa. amurka da koriya ta kudu sun rattaba hannu akan wata yarjejeniya da aka tsara da nufin zamo hannun hannunka mai sanda ga duk wani matakin da ta koriya ta arewa din za ta iya dauka na amfani da makaman nukiliya sakataren tsaron amurka chuck hagel da takwaran aikinsa na koriya ta kudu din kim kwanjin sun rattaba hannu akan yarjejeniya ne yau laraba a lokacin taron tsaro na shekara-shekara da aka yi a birnin seoul hegel ya ce wannan yarjejeniyar ta jaddada irin damuwar da kasashen nasu biyu ke da ita game da shirye-shiryen nukiliya da makamai masu linzami na koriya ta arewa da kuma yadda take yada su ko kuma yada su tare da makamanta na guba babu da wani cikakken bayani da aka samu na wannan yarjejeniyar hannunka mai sa daɗin wadda aka cimma ta a bayan da aka yi wata da watanni ana zaman tankiya sosai tsakanin ita koriya ta kudu da ta arewa a saboda gwajin nukiliya na uku da arewa din ta yi a watan fabrairu yadda shirin nukiliyar koriya ta arewa yake haɓaka dai ya sa wasu a koriya ta kudu din suna yin kiran da a ƙara wa'adin da aka ba amurka na yin iko da rundunar sojan kudu din tun lokacin yaƙi wani wa'adi zai ƙare ne da shekarar 2015 a lokacin da koriya ta kudu za ta karbi ikon jagorancin dukkan rundunar sojojinta shugabannin biyu ba su yanke shawara akan wannan batu yau laraba ɗin batu amma sun yadda za su nazarci tsarin lokacin miƙa rundunar wato ikon rundunar yayin da suke sanya idanu akan abubuwan da suke faruwa a yankin kasashen na koriya to labaran duniyar sun zo muku daga sashen hausa murar amurka a birnin washington dc To babban bankin Najeriya ya fito da wasu matakai na takaita shigowa da dala Amurka a cikin Najeriya. Za mu ji daga wasu masu canjin kudaden kasashen ƙetaren to amma kafin sannan mun tambayi tsohon daraktan babban bankin na Najeriya Alhaji Dahiru Muhammad shin wannan matakin yana nufin ba za a sake shigowa da dala a Najeriya din ba kenan? A'a a'a abin da suke nufi akan cewa an hana kowa ya shigo da yadda ya ga dama. ka gane ko hmm. an mai da control abin nan ka'idoji da da ka'ida za a bi abin ya koma zai shigo da dala ya nemi izini daga wajen babban bankin Najeriya da ba haka ake yi ba a a da ai ka san su bureau de change din nan da bankuna din duka suna shigowa da dala kuma babban babban matsalan kam in babu wannan control din kaga sai mutane masu masu rikici corruption da sauransu eh. za su shigo da daloli su canja su abin nan su su mai da shi naira to kaga in ba control na central bank na babban bankin nigeria kaga sai abin nan a zo ana ta sunan nigeria ana ta sunan da babban bankin nigeria da bankunan nigeria ma mm. yanzu wannan wani tasiri zai yi akan harkokin saye da sayarwa a cikin Najeriya da cuɗanya da kuɗaɗen waje eto eh na ɗaya dai watakila in ana ɓata lokaci wajen samun izini daga wajen babban bankin Najeriya sai ka ga farashin dala ya tashi zai yiwu amma in mutum in masu neman approval na central bank izini daga central bank suka samu cikin lokaci to kaga ba abin da zai canja kamar yadda ake da hmm. amma wannan ya shafi ya shafi mutane da ke kasashen waje da ke son su aiko da dala zuwa ga wasu mutane yan uwa dangi da sauransu a wannan ai ana nufin duk inda za ka shigo da da kuɗi ta bankuna ne ake shigowa a dama ba ta abin nan duro da can din nan yanzu kaga ai suna illa da yawa ga tattalin arzikin kasa ta wuce hanya Ta haka dole ne ta wuce hanya suke illa takunkumi yawwa to kaga ana shigo da kuɗaɗen nan ana fitar da kuɗaɗe wanda kuma kuɗi da yake fita in nan fa duk wani kuɗin Najeriya da ya fita kuɗin dala da aka fitar ayyuka ne da ya kamata a yi a zuba kuɗin nan cikin Najeriya a samu ayyukan yi a samu abubuwan yi don wata dala da ta fito tana tana tana sama wa abun nan mutane a waje ayyuka don haka kuma yawancin Najeriya ka san ba production muke ba to kaga matsalar kenan kullum kenan ana neman dala a kai ta waje in ka kai ta waje kuma kai kana kai wa wasu ne su suke samu mun sai abin da rage an ce akwai kuma damuwa a wurin shi babban banki game da batun cin hanci da rashawa wannan yana cikin dalilin da yasa suka dauki wannan mataki a babban ne ma babban ne ma babban magana ne domin abin nan cin hanci da rashawa da kuma halatta kuɗin haram to amma ta yaya alhaji dahir wannan hana shigowa da dala in dai dala za ta shigo a cikin najeriya ta yaya zai hana a cin hanci da rashawa da ita kuwa a'a to ai yanzu ko in zaɗa shi ma cin hanci da rashawa ai ba son ya san abin da yake yake ba son a san abin da yake ciki ma a koyi ake yin shi hmm. to amma yanzu aka ce in za ka shigo da ita ka shigo da ita ta hanyar banki ka nemi izini banki za ta nemi izini daga babban bankin Najeriya akan cewa wane ko wance za ko uh, kamfani ko za su shigo da kuɗi kaza da kuma dalilan da za su shigo da shi. Alhaji Dahir Muhammad kenan tsohon darakta na babban bankin Najeriya yake mana ƙarin haske game da matakin da bankin ya ɗauka na hana shigowa da daloli na Amurka a cikin Najeriya. To amma me ra'ayin su masu wannan canji din na dala a nan cikin Najeriya akan haka muka tuntuɓi Alhaji Umar Garkuwa na Adama Biro da Change. So a halin gaskiya wani abu ne wanda mai yiwuwa zai zamanto bambara kwai a gare mu mu da muke cikin wannan harka. To, amma sai dai idan ka duba dalilan da suka bayar gani da ainihin yanayin yadda ake kuka da cin hanci da rashawa a cikin kasan. To, wani abu ne wanda duk koda ba zai mana daɗi ba in har da gaske za a yi wannan gyaran. To, abu ne wanda za mu yi farin ciki da shi mu kuma tabbatar cewa kuma mu roki Allah ubangiji ya tabbatar da cewa a cimma buri akan wannan gyara in kuma za a don wata manufa ne don a takura wa yansu ba don a samu ci gaban kasa ba ga mai yiwuwa Allah ma ba zai ba da nasara a cimma buri abin da ake so a yi ba. Amma Alhaji Umar kun yarda da wannan hujjar da suka bayar domin ah, kuna cikin Najeriya an ce mai daki shi yasa inda dakin sai ke ruwa cewa wannan magana ci da rashawar ta isa ta zama hujjar hana shigowa da dalar. malami in kana cikin kasar Najeriya abubuwa da yawa za su baka mamaki in ka je da dala take tafiya a cikin Najeriya. Kuma yau in ka je ka banki za ka ɗauki naira a cikin banki za ka tambaye ka ne za ka saya in dala za ka saya ɗan banki ne zai sayar maka. Yau idan ka waye gari ka ga ka sai da dala mu kamar mu wanda muke harkar canje da mu ya kamata zuwa samu. To wallahi sai dai ɗan banki ne zai kira ka kawai sa ka a ciki ya ɗauki abin da zai ɗauka ka ɗan samu abin da za ka samu. amma gaskiya al'amari gaba daya bankunan nan su ne aka ba dama dama gwamnati da ta ba su dama su shigo da dila cikin kasar nan su sai da ita to sai suka waye gari suka zama to ɗayan jari hujja yau in banki ta yi da cewa ko kuma ta yi hasashen cewa ga yadda za a sai da dala to baka da ikon da za ka ce ba haka ba tunda baka da shi farashin da kisa shi za mu je mu Alhaji Umar Garkuwa wani irin tasiri kake ji wannan mataki da aka dauka zai zai samar kan harkokin ciniki na saye da sayarwa na yau da kullum a Najeriya ne? In ka lura abubuwan da aka dauko a gaba sun yawa amma muna fata in har ana yin gyara mai Allah tabbatar da su amma gaskiya abubuwan sun yawa suna iya zamantowa dalan waye gari kuma a cikin Najeriya farashin tashin goro zabbin da sai ka wayi gari kana sayan ta yau ana sayar ka a takaice da ko da da wani abu. sai kawai gari ka sai ta kone a ɗari da saba'in ko da tamanin. Alhaji Umar Garko kenan na Adama Biro da Change masu canjin kudaden kasashen waje a Abuja a nigeria. da ake babu naira kashewa ko kai magana a iska kake yi malam. To ma da karfe goma sha ɗaya da kwata a sashen Hausa murar Amurka a birnin Washington yanzu sai batun babban taron ƙasar Najeriya wanda a kansa shugaban ƙasar Goodluck Jonathan ya kafa wani ƙarfin kwamiti wanda zai ba shi shawarar yadda taron nan zai gudana. shi ne muka nemi karin bayanin aikin kwamitin da zai yi daga wajen sakataren sa Dr. Akilu Dabawa. To aikin da aka ba mu shi ne a duba a fitar da tsare-tsaren yadda za a kira taro na al'ummar najeriya domin tattaunawa game da makomar kasa da inda ya kamata a shata al'amura ana sanar da yadda 'yan najeriya suka damu a a tattauna tsakanin juna wasu sun ce a yi taro mai cin gashin kansa wato southern national conference irin yadda aka yi conference national a kasashe irin sun togo su congo da sauransu wasu suna ganin a yi irin wanda ake zuba wani kamar wanka an sha shi a tarihin kasan da sauransu to ana so kwamitin tattauna ya duba kuma tuntuɓi dukkan sassa na kasa da shugabanni domin na auto da matakan da ya kamata a ba kira wannan tare da kuma irin abubuwan da kamata tare ne ya tattauna. Eh, Dr. Agilu kwamitin nan zai ɗauki maganganu ne ya kai wa jama'a su tattauna su bayyana ra'ayinsu ko kuma zai je ya saurari jama'a ne su faɗi abubuwan da suke so. wannan sai mun zauna tukuna an bayan an kaddamar za a kaddamar da ce yan litinin mai zuwa sha Allah amma ina so da hankalin cewa mu aikin ba mu za mu tattauna din ba mu dai za mu ba gwamnati shawara kan matakan da ya kamata a bi a sami shi wancan taro yadda za a same shi nasara za zaɓo mutane za a yi naɗaci za a yi yaya za a yi alakar taron da zababbu kamar yan majalisu da makamantar irin waɗannan abubuwa da kuma shawarwari game da cibiyar da ya kamata taron ya ɗauka da abubuwan da ya kamata tattauna a kai da ba a gwamnati shawara game da abubuwan da suka jibanci waɗannan matsaloli na ƙasa ba mu ne za mu tattauna mu ci ga abubuwan da za mu kawai za fito da kamar wato yanayi mai kyau wanda zai samar da taron da zai ba da dama ga 'yan Najeriya su tattauna game da makomar kasar su kuma al'amuran da suka shafi al'umma. Mm. Um, kasa an daɗe ana neman a yi wannan taro ɗin bukatun masu neman shi sun sha bamban daga nan zuwa can akwai masu son a yi shi domin a yi magana farfasa ƙasa ko a raba ƙasa ko a ƙasa ta tarotse ko kuma a haɗe ta da sauransu uh, kuma kai a matsayinka na ɗan siyasa ka san wannan batutuwa ɗin ta yaya kake kallon bukatar wannan taro akwai bukatar a yi shi kwata-kwatan shi baki ɗaya ko ko dai eh, bai kamata ma a ce an yi shi ba ɗin. ai wannan abin da kafa ɗin yana da da da da da ansar kai ce ya cikin da ba kafa kwamitin namu da ya je nazari ya da shawara a kai ba. ya abin da nake nufi ita gwamnati mai yiwa ta ga cewa ya ya kam ya na'am nake ina ganin wannan yana da cikin matsaloli da suke zaman kwamitin mu ya gwagwon shawara a kai To Dr. Akilu Indabawa kenan sakataren sabon kwamitin nan da shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya nada da nufin ya zauna ya ba da shawarwari kan yadda za a kafa wato ko kuma za a kira babban taro na ƙasa domin tattauna makomar ita Najeriya din. To a kan wannan maganar babban taron ƙasar ne muke sai yau ku zo ku bayyana mana ra'ayoyinku a shirinmu na dare in mun buɗe wayoyinmu na tarho. Yanzu bari mu cilla zuwa jamhuriyar Nijar inda Abdullahi Muhammadu ke jira ya ga mana me yasa aka cire magajin garin birnin Yamai ne kam? A cikin wani taron majalisar ministoci da aka yi a ranar talatin ga watan jiya ne gwamnati ta hanyar ofishin ministan cikin gida ta bayar da sanarwar tsige babban magajin garin na birnin Yamai kuma shugaban majalisar mashawartan birnin Yamai Umar Mumuni Dogari. Gwamnati dai na zargin Mumuni Dogari ne da yin ba daidai ba da kudaden kasa ta hanyar bayar da jinginar wasu kadarori mallakar kasa domin daukar bashi ga wani banki ba tare da yin shawari ba ga gwamnati da ma wasu kansulolin kananan hukumomin da suka tattara birnin Yamai din. je kakakin gwamnatin jamhuriyar Nijar ministan shari'a Malam Moro Ahmad ya kira wani taron manema labaru domin kara bayar da haske kan hukuncin da majalisar ministocin da ɗauka. Ministan da Interior shekaran jiya Alkamis da ya huce an kawo mai takardu cewa ai babban magaji na garin Yamai ya sa jingina garaji municipal har gidan da eh, yake ciki wannan kuma doka bai yarda da shi ba doka yake ba ya dauko kudi jingina saboda a yi fonctionnement na conseil ministra na gida ya zama mai wajibi ya yi marapor konsai conseil des saboda wanda ya yi wannan a hidda shi. Matakan da gwamnatin ta ɗauka sun zo ne a cikin wasu lokutan da jamhuriyar Nijar ke fuskantar wani rudani na siyasa. 'Yan kwanaki kalilan baya ga wasu 'yan majalisun jiha 'yan jam'iyyar PNDS tarayya suka saka hannu a kan takardar buƙatar tsige shi babban magajin garin ɗan jam'iyyar Lumana Afirka ta Hamma Ahmadu, wanda kuma aka yi alwashin jefa wannan ƙuri'a tare da tafka muhawara a ta a ranar Alhamis idan Allah ya kai mu. Abin da ya sa wasu jigajigan 'yan jam'iyyar ta Lumana Afirka ke ganin batun tsige shi babban magajin garin da gwamnati gwamnatin ta yi tamkar bita da kulli ne kawai malam sumana sanda tsohon ministan lafiya ne kuma madugun jam'iyyar lumana afirka ne a reshen birnin yamai ana mu gani mataki ne da an dauka ba bisa ka'ida yau kash na'ura ta ita mana tsaya bai kamata rahoton ne ya tsaya a nan ba sai ku mana aikin gafara saboda laifin na na'ura ba ne ba na ba ne To yanzu karfe goma sha da minti ashirin da ɗaya na safe a nan sashen Hausa na murar Amurka birnin Washington DC bari in haɗa ku da Bello Galadanci ya buga ya kawo shirin shirinmu na. Himma ba ta garo. duniya Assalamu alaikum jama'a masarinmu muna fata kuna lafiya. To a makon da ya wuce fa kun ji na fara tattaunawa da likita kuma mai bincike a fannonin kimiyyar cututtukan kanjamau da tarin fuka dan asalin jihar Kano Najeriya Dr. Aliyu Gambo Gumel. To a wannan mako za ku ji cigaban hirata da shi inda na so in ji wai menene ba shi sha'awar aikin likitanci ne matan farko tukunna. Eh yana da wani lokaci yana da wahala ka gane cewa ma me ke me yasa ka shigo inda ka shigo sai daga baya ne za ka gane cewa kadar Allah ce domin kafin in tunanin cewa zan yi aikin likita na yi tunanin abubuwa da yawa da dama to aikin likitanci dai shine kusan na karshe so kuma kasan kuma aikin likita aiki ne da ke da farin jini tsakani da Allah kuma um, akwai jin daɗi na yadda za ka shigo wani zai zo ka taimake shi uh, yana cikin matsala sannan kuma ka ga cewa matsalar shi ta warware. to wannan kusan ya fi ya fi komai yi maka daɗi a rai ba wai kudin da kake samu ba ko kuma um, kallon da mutane suke maka a matsayin kai likita ne ko kuma kai uh, kana cikin bangaren wasu uh, masu wani aiki na daban wanda mutane suke gani kuma su yi sha'awansu. To yanzu menene ya fito da kai ne daga Najeriya kuma har ya kawo ka nan Amurka karatu? ya da fito da ni neman kwarewa ah, domin lokacin ina aiki a nan najeriya ah, a asibitin asokoro hospital a nan abuja hmm. ah, na samu daman yin ayyuka na haɗin gwiwa tsakanin federal da ministry of health kamar uh, ma'aikatar aikin lafiya kenan a ƙarƙashin dr nasidi hmm. uh, da kuma uh, nan jami'ar university of maryland a ƙarƙashin um, shi wanda ne aiki da shi ko kuma nake aiki da shi dr blatner hmm. da kuma su waɗanda suke shugabantar asibitin a lokacin mun yi aiki tare kuma mun yi abubuwan haɗin gwiwa

kaga tsari irin na karatu kamar mana likitanci a najeriya sannan kuma ka zo nan amurka kaga irin nasu tsari menene bambanci kuma me yasa na najeriya yake tafiya hawainiya a wannan abubuwa ne da yawa akwai abin da ake kira ma'ana tsari ko kuma kamar yadda kai magana ko system shi yadda tsarin yake a nan kaga yawanci duk ba ma gwamnati ce eh, ke da hannu sosai sosai a kan harkar ilimin ba kamar yadda 'yan kasuwa suke da hannu sosai ma'ana duk mafi yawan jami'o'i da zaka gani a nan jami'o'i ne wanda zaman kansu suke yi ah, zaman kai eh, ma'ana ba wai jami'o'in gwamnati bane ba kuma gwamnati ce ke ba su kuɗi ba hmm. sai dai ah, su yanda tsarin yake shine idan sun ɗauke ka kana aiki to kai za ka nemo kuɗin da zaka biya kanka da kanka albashi ma'ana in kana matakin ah, ce malami ko uh, profeso ko mukaddashin profeso hmm. za ka ga cewa duk abin da uh, albashin da za a biya ka da kuma kudin da za ka yi amfani da shi wajen gudanar da ayyukanka da tafiye-tafiyenka da duk wasu abubuwa da za ka yi kusan kai ne za ka nemo wannan kudin ma'ana kamar dai kasuwanci ne uh, sun baka dama ka samu matsayin da kake so kai kuma kai biya wasu bukatu na university ma'ana ka kama university kuɗi. Ikon ala in ban katsi bashin ka ba kana nufin ta wani fannin shi ma za mu iya kallon a matsayin horaswa kenan na ka tashi akan kafafun kanka kama ka fara koyon yadda ake neman kuɗi da shi wani ilimi da kake yi. Tabbas tabbas. saboda idan ka zauna kamar baka ake yi in ita jami'a ce take kawai tana biyan ka ko gwamnati tana biyan ka a ganin su ba more ka ba hmm. amma a more ka sosai shine kai ka fitar kuma in kayi tashin neman wannan kuɗin dai akwai bangarori na gwamnati masu bada waɗannan kuɗin da ma wanda ba gwamnati ba wanda za su bada kuɗi domin a kai bincike kamar na kimiyya ko wasu abubuwa. babban to dai lokaci ya kara kure mana sai mako mai zuwa allah da ranar laraba ko kama mu a daidai wannan lokaci za ku ji ƙarashin hirata da dr aliyu gambo gomel a wani hira nake so in ji ya yi mu'amala da mutane iri-iri masu al'adu da ƙabilu da addinai daban-daban daga duk faɗin duniya wai ya samu wannan fasali ne kuma ya aka har ma ya zauna lafiya kalau a ciki yanzu madan shi dr aliyu gambo Gomel da kuma sauran abokan aiki na anan birnin washington dc ni ne bello nake cewa salamu alaikum sai anjima. jima. To zalla to yanzu lokaci ya yi da zan mai da koren Ibrahim domin ya kawo na shirinmu na ƙarshe labaran matakaici. Rufe akasarin ayyukan gwamnatin tarayya ta Amurka da aka yi ya tilasta wa shugaba Barack Obama soke ziyarar biyu daga cikin kasashen Asiya da yake da niyyar rangadi. A rana ta biyu da fara rufe ayyukan gwamnatin tarayya fadar White House ta ce Mr. Obama zai soke ziyarar da niyyar kaiwa zuwa malaysia da philippines to amma kuma ana sa ran zai ziyarci indonesia da brunei zangonsa na farko a wannan rangadi domin halartar tarukan koli na kungiyoyin epe da gabashin asiya kotun bin da manyan laifuka ta duniya ta sake koma ga shari'ar mataimakin shugaban kasar kenya william ruto bayan da ta kyale shi koma gida domin takalar mummunan harin da tsigira suka kai kan wata makikiyar kasuwar zamani a nairobi Babbar jami'ar hulɗa da kasashen waje ta ƙungiyar tarayyar Turai Catherine Ashton tana ƙasar Misira domin ta yi ƙoƙarin sake ƙarfafa dangantaka tsakanin gwamnatin wucin gadi ta ƙasar da ƙungiyar Ikwanul Muslimun. A yau Laraba Ashton ta gana da minista harkokin waje Nabil Fahami. Sana'an shirya za ta tattauna da shugabanni da dama cikin sa da shugaban Misra tare da Prime Ministansa. sa da kuma jami'ai na kungiyar ta ekwano tare da shugabannin addini na misra har ila yau za ta gana da babban hafsan sojoji abdul fatah al-sisi to ga shekaru ibrahim jama'a abin ya sauƙaƙe na ashirin la'asariyar wannan laraba sai an jima da dare muna fata da muku da sababbin rahotanni da sabbin shirye-shirye kuma kada ku manta muna so mu ji ra'ayoyinku game da batun babban taron ƙasa da nan da shugaba jonathan na najeriya kafa kwamiti a kansa yanzu mu da duka mu a sashen su na mura amurka musamman shi ibrahim alfa ahmed da julia leather corporation da injiniyoyinmu ni ne ali mustapha sakwato sai mun da muku da raɗin salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.